وعلى آله suna a kayan yin hukunci da biya wanda don kuɗi zuwa a biya amma a kan amfani da shi da biya ba a yi da shi da ya kaɗan da ta fara da ya kaɗan da ta fara da shi da shi da mutum ne da ya zama da biya ne wanda ya kuka aiki wa kuma kuma kuma Ah, idan muka ɗauki cewa ashabul aika ɗin waɗansu mutane ne waɗanda mutanen annabi shu'aibu alaihi salam ne amma akwai na birni akwai na ƙauye waɗanda suke a birni su ne waɗanda suke a garin madiyana waɗanda suke a ƙauyen kuma su ne waɗanda suke cikin al'aika sai zama wa inna huma da wanda suke wani a madina su yan a madina da kuma wanda suke kauye cikin al'aika labi imanin mubi dukkan suna kan barkari ko gwadabe bayyananniya ba zai an wahala ba wajen muku bayani. Ko ashabul aika al'aikatu da larabci zan fassara su da wasu sai mu ce kurmi idan aka ce kurmi shine ah, maraya ko gari wanda yake lullube da itatuwa da ganyayyaki da shukoki da bishiyoyi kuma yanzu idan muka ce kurmi a nan najeriya ko muna nufin can yankin yarbawa inda ake noman kwakwa da goro da kwakwan manja da ayaba wannan ne kurmi wannan shine al'aika guda ɗaya ke idan kuma da yawa ne ana ce masa al'aik al'aik ala ya amamul aiki ko ala ya amamul aiki malikun nurikun eh, ala ya amamul aiki malikun nurikun ko sannan وما الدنيا إلا نبارة أيكة إذا اخضر منها جانب زف جانب شنو ركئي ko kurmi ko ka ce jautai to masana tarihi ko kuma malaman da suka rubutu a fasasul aliya suka ce to ashabul aikati din su ne mutane annabi shu'aib amma akwai magana biyu magana ta farko aka ce shi annabi Allah ya sani an aiko shi ne zuwa ga Madiyana Wanda Allah ya sha faɗa a cikin al To, bayan da nan a kan cikin ah, cikin gari akwai ah, ita Madina a cikin gari can kuma a gefe a ƙauye akwai aika akwai wasu mutane a wurin su yake kiran su ashabul aika wanda wani subhanahu ala ya ambace su a cikin alqur'ani da wannan sunan a gurare ya fito guri na farko shine wannan na cikin suratu هل ظلم نبيكم ألفين سورة الشعراء كذبت أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين نعم إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون Amen. Allah'ım. indakum rasulun amin fattaqullaha wa atii'un ni fa manzuri ni daga Allah amin sai wanda yake ɗauke da wahayi da mutum tsoron Allah kuma ku mun ta'a da roƙe ku su bani wani lada ko ku sanya wani albashi sakamakon wannan kira da nake muku ba na san lada na yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina ubangijin talikai to abin da nake kiran ku a gare shi shine ku cika ma'auni kar ku zama mutane masu tuye muni kuma idan za ku yi awon ku samu fikiri wanda yake tsayayye wanda yake ba zai ba za a fitar da mutane da shi ba kuma kada ku dinga tauye mutane kayan su na awo kan kuma ku dinga ɓanna a ban ƙasa ji tsoron Allah wanda ya halicce ku da mutanen farko wannan shi ne abin da ya musu abin da sai suka ce kai inna ma anta min sahari kai ma dai muna da an jefe ke kare an maka tsafi kawai kai mutum ne irin mu ma ƙarya muna da san ma ƙarya ke. in kana so ka je dubban sama gaba ɗaya a faɗo mana da su ta halakar da mu su dai da gaske kake to da yanzu sun ayyata sun kai masa ƙasa ce to ya ubangiji kafin ce ubai sanin abin da suka kasance kuna aikata rabbi a'lamu bima ta'maluna فقدموا فأخذهم عذاب يوم يوم الظلة da suka karyata shi wani da Allah ya haɗe musu girgizar da suka roƙa kuma daga baya aka fasa girgizan aka halakar da su a ranar azaba ta ɗauke su lallai azaba sai ta wani ne mai tsanani Allah ta inna fi zalika da aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim kamar da tsarin suratu al-shu'ara yake ina fatan a ita kun ji kiran a dalla dalla a cikin suratu حرب الشعراء الله يا من كما قالت في سورة إذ كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل كذبت قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد كل كذب الرسل فحق عقاب التي يقول كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوانه wadannan mutanen duka sun karyata kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi abu rasu kamudawa abu rasu su da suka kashe annabi suka yi maka rotsayen da adawa da fir'auna da kuma mutanen annabi lokacin sai kuma ashabul aika sai kaumun ne shine mutanen yaman at-tabari'a wanda asalin su tabawa ne a jikokin taba'a ne a kuma suka karya ta ku ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kullum karzaba rusula dukkan sun karya da manzanni ba har ta iqam ke wato azaba ta tattabbata kan hatta iqam wannan mutanen a shi Allah subhanahu ta'ala ya ambaci cewa in kana na hum shu'aib ala tattaqun ya nuna mana kenan mutanen annabi shu'aib amma bari mu koma mu cikin kissar madiyan kuma Allah da ta bada karatu mana wa ila madiyana wa ila madiyana aqawm shu'aiba قال أفلا تتقون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن هي إلا على الله يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ila madiyana akahum shu'aiba kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya aika wa mutanen Madina ɗan su annabi Shu'aib qala ya qaumi allah ma lakum min ilahin ghayri yake cewa ya ku mutane ya ku mutane na bauta Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayru ban san da wani Allah abin bauta ba bayan wannan da nake cewa ku bautawa أن جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أظن لا أن shi ne أكثر aka وإن da wa'yancan su cika ma'auni kuma waɗanda haka في السكة su wannan ayar da wasu arab su ka kawo mana al'alar amma mu ji zuwa Allah yake cewa wala taqulu bi kulli siratin su'i wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah wa tasudduna an sabilillah wa tasudduna واذكروا إذ كنتم قليلا فتكركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ƙara da shi wato zama da suke yin tashi ko kuma suna rusan mutane suna hana su zinta farkin ubangiji subhanahu wata'ala هذا a san أصحاب الآيات تبع aikati ما آه، مثلا من مدينة ba amma a وهكذا لك في سورة هود وسأل ربنا يبارك الله وإلى من آخر شيئا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سوء إنسان عذاب يوم الظلمة يوم عذاب يوم الظلمة su kuma wannan azabu yawmin muhi wannan ya sa wasu mutanen suke ganin cewa to kamar akwai bambanci tsakanin ashabul aika da kuma mutanen annabi shu'aibu alaihi salam tsakanin ashabul madiyana idan muka duba a can ƙarshen suratul a'raf a can ƙarshen suratul a'raf aka ce a kadar sumur rajafatu sai tsawa girgizar ƙasa ta zo ta kama su fa'azzawu fi diyarihim zafin in suka wayi gari masu ubangiji subhanahu ta'ala ya halakar da su ga sunan a kaskaya a cikin gidajen su da tsawa su kuma wancan an ce azabu yawmi yawmi kulla wani ne wanda yake girgije da adam Ta taso kaga wannan azaba ta kasa yakan kuma azaba ta sama haka dalika kuma a cikin suratul hud ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wala ma ja'a amruna najjayna sha'a آمنا نستئنا شعيبا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما نادى أيضا والذين آمنوا الله برحمة منا آمنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين an halakar da su da tsawa a kalastumur radafatu nan kuma a kalastumur kaita nan kuma a zabu yau kulla to a nan a wasu daga cikin malamai sai suka ce ai da baki daya haka za ta suratul ankabut kuma an an ce mata aza a radafa a radafa din shine girki da kasa a cikin jami'a to a ga wannan azabar kasa wasu wa'ancan kuma biyun da sama afaiha yawmul zulla yawon gulla daga sama a rarrafa ta kuma daga ƙasa da za ka ce rabawa a kai su waɗancan ashabul aisha din aka yi musu azaba ta sama su kuma ahal madiyana aka yi musu azaba ta ƙasa an haka da mutanen ahal madiyana daban ashabul aisha daban idan muka lura da kyau sosai kamar yadda waɗannan ayoyin suka yi mana nuni sannan haka dalika kuma idan ka lura da kyau sosai a cikin ashabul aika Allah ta yi ta kala lahum shu'aib ashabu madiyana sannan ya ta yi kala lahum aquhum shu'aib aquhum eh, wa ila madiyana aqahum shu'aib aqahum shu'aib kan kuma ba a ce a kohun shu'aib ba shi akwai bambanci tsakanin wannan da aka ambaci a ɗan uwan su ne da kuma wannan wasu malaman malaman da suka tafi akan cewa wannan a can kauye guda su ta wannan a gari da wasu ke amma duka annabi shu'aib aka turo musu sai suka ce shi annabi shu'aib yana da dangantaka ta ta jini da su mutanen madina amma mutanen aika kawai an ƙara masa su ne a cikin mutanen da ya kirawo amma ibn kasir Allah ya kansa da rahama yace a'a ita a madiyan ismu kabila ne ita shi kuma al'aika din ismu makan ne dan haka gaba ɗaya madiyan din ita ce take cikin gaba ita ce take cikin kurmi saboda haka lokacin da aka yi maganar kabila ce aka ce a kamun shu'aiba lokacin kuma da aka yi maganar gari sai aka ce kawai in kara lahu shu'aibu tunda ba maganar mutane ake ba garin ake ba wannan cikin maganar da ibn kafir ya Allah ya tsarka da rahama kuma magana ce wacce take mai kyau wasu kuma suka ce a nan da aka ce wa ila madiyana akahum shu'aiban qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr lokacin da ibn ma lakum min ilahin ghayr a maqsud shine ana so a cikin tasu da saɓar da suka yi ne a cikin ashabul aika yasa ba a faɗi maganar yan uwan da أما أتكين آه، آه، أبنى أصحاب مدين بيكي أبعنا سوء أفتوس لي جملة شيسا في أفتك نتبر عن نبي شعيب جدوى بريس شيسا في لما وصفهم الله بأصحاب الأيكة كان المحسوس التوبيخ والدم فكير كبير القوة أمر إذا أنا سبحانه وتعالى يفعل هذا مدى وإنسان تنفذت سمود المحسوس za a faɗi cewa ƙaryatawa suka yi ba a faɗi wani ɗan uwansu annabi salihu ba a yi karanta amma nan gaskiya akwai nau'i na takallu a taƙaice dai Allah yana gaya mana a nan ya aiko annabi ya aiko waɗansu mutane annabi shu'aib wannan mutanen a cikin akwai ashabul aika wataƙila su ne mutanen madiyana da kuma su ne a daban suke kusa da madiyana amma da su da 'yan madiyanan da ba su da yadda zafin annabi shu'aibu hukuncin ya zama ɗaya shine Allah madaukakin sarki ya halaka da su gargaɗi ne kuma ga mutanen Makka sannan kuma gargaɗin yana isowa har zuwa gare mu a cewa ruwan da ya bi tafarkin waɗannan mutanen to Allah madaukakin sarki ya ishe shi kuma yana nan zai halakar da shi kamar da ya halakar da wancan masu Allah ya وإن كذب أصحاب الحجر المؤمنين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد جنب أصحاب الحجر المرسلين

mutanen annabi salihu wanda suka zauna a wani waje da ake kiran kiransa alhijir an kira shi da alhijir ne saboda makamin ne al-mahzur bi ma'ana al-mamnu min an-nas bi sababi ittisafihum bihi wato waje ne wanda yake hakiwaye da zuwa gaba ɗaya man suka kewaye take da zuwa don haka ba wani wanda zai iya shigowa ya farmace shi ko a ba su da littafin sosai da madiyana suna can garbul jazira arewa da madina a duka yana ƙarƙashin mantuka ta sabu amma yanzu ana kiran wajen da suna mada'in salih kuma ana kiransa al'ula albiladul aliya wanda mantukar gaba ita ce alhijir har yanzu da wannan sunan ake kiranta to amma ta kamar ne daidai inda samudawan suka zauna shine har yanzu ba a gama iktishafi ba amma mun je mun ga duwatsun mun ga yanayin wajen a irin yadda alƙur'ani ya fitar da wajen hmm. sai cewa a ce hakikan jirgi nan iya wannan majmu'ar guraren a nan saboda suka zauna shi shine masana tarihi suka ce har yanzu dai ana ta rubuce amma dai wurin kasar ɗin da archaeology suka tattara rubuce rubuce da su alamomi da suke nuna shekaru an zauna a wajen kuma waje ne za ka zo ka da tsauni ne ya yi tsauni amma an je can saman an fafe shi an masa ado da kwalliya wanda abin zai baka mamaki da al'ajabi ya taɓa kawo shekara biyu a kan mafi annabi salihu to karyata annabi salihu kuma karyata ragowar manzanni ne gaba ki dai shi aka ce ka gaba ashabul hijr al mursalina wa atanahum tina. mun ba su ayoyin sun ayoyin da Allah ya ba su haddan mu'jiza sai suna so a fito musu da taguwa aka fito musu da taguwa aka ce su za ta dinga ba ku nono kun kuma murin da bar ka kwana ɗaya da sha ruwa ita ka ta hakuri sai da suka tura aka je aka kashe wannan sabuwar tsakanin an na mu'urgina suka zama sun bijire wa wannan ayar samu da muka ba su وكانوا kuma من الجبال بيوتا آمنين sun kasance suna sassaka gidaje da dutse daga dutse suke sassaka gidajensu amina An sai shiga suna cikin nutsuwa da an ba wani abu za a wurgo ya fitar da su ba ko abin da zai same su wani abu ban al'ajabi da zai nuna maka cewa sakafar mutanen yankin ce gaba ɗaya da anmap anmap ɗin da aka samu aka zaɓi tarihi sama da shekara dubu suna da san shekara dubu biyu a wula da da kuma ana tunanin kuma an zauna wurin cikin talatala kafin wannan lokacin za ka je ka tarar da duk irin fitilar ta tashi dutsen amma wurin da za a rayu a ciki ba shi da yawa za ka kutsa cikin kogo kai ta shiga ka ga amma sai ka ɗan dandamalin da aka yi da za a kwanta ba shi da ba shi da yawa kuma da alamar sun san gudawa ba wai mutane ne na daban ba mutane ne irin kuma ba wai kamar yadda yawanci muke sa rai a hausa shi ne an ce ba san gudu wani gar na tasu ne da ya ba a taɓa yin ba amma ka so ce wani dogon mutum a wannan yanayin tasiri ne na amo na kalma da kuma jin cewa suna fasa dutse sai ka ji cewa su ajiyar da aka yi suna da ƙarfi to ƙarfi suna da shi irin nasu amma da aka nuna mana irin wuraren da aka ce nan ne kaburburan da suke hadda wakati ma na makabarta wani ya fafa kabarbura sai to wannan wakati ne ya bashi na dangin kaza an samu da irin tsofaffin rubutun da na tsawon shekara dubu hudu na ce ku ba wai lalle ya zama kabilar samud din ke zauna a wurin ba amma ita samud kabila ce ta larabawa kamar da ka san akwai tullubawa akwai fulani akwai adarawa akwai gobe, akwai waye to su ma haka suke da sarudawa akwai nabaƙawa akwai adawa al'amalikawa duka mutanen da suka zauna wannan ke. akwai mutanen maryana wanda su ma ko da an samu bambanci da tazara ta shekaru masu yawa amma da yanayin ɗabi'ar dutse da wurin da suka zauna kusan duk yana kama da su da kawai qur'ani yana faɗan abin da kowace al'umma daga cikin ta kai ce da shi take ɗanta da shi saboda haka bishar qur'ani yana ba mu abin da za mu azanci ne ba wai kawai abin da za mu tsoci da labari Allah ya ba su wannan damar sun kasance suna sassaka eh, gidaje daga jikin wannan dutsen to a gudan nasu ne zai muka da tsayin su da tsayin su duka da su irin namu idan na yi su masu kula da wajen magana su a'a ya daga wannan kun ce mana makabarta ce ya kuma na ganta ka ya kuke so ka ganta ta na kabar guran ayin sun tsayi kamar in nan ya ya fita ne su. ake ba dogaye wani su a ina aka faɗa yana su haka ne a ce ba a lissafi ake kawai dai mutane ne suke faɗa ya ce wai ɗayin an gajeren cikin su ya kai ka ya kai hasumiyan masallaci ba ka ake cewa shi ba wuce wani lokacin kalma yakan kama kowane yare yakan samu ci gaba da buƙatar kalmomi da haihuwar ma'ana a kan kalma dalilan da suke sa a haifi sabuwar ma'ana akan kalma suna da yawa wani lokacin daga ciki akwai amo na ita kanta kalma idan amo dubugar sauti ya zama ya ba da wani ya wata ma'ana a cikin zuciyar yawan mutane na hana dan nan nan da wasu, kuma wannan ma'ana sai ta tattaru sai ta tattaru sai ta zama tamkar wato kamar kaki ne da yake hawa kan nono kuma sai a amfani da shi ƙarshe wannan ma'ana ita ma sai ga an zo ana amfani yanzu kamar kalmar garbi a hausa a asalin garbi su ne masu wasa da kura da miciji da sauran su ne gargawa ko ba haka bane hausa yana cewa kura da shan bugu garbi da karɓa kuma mana su ne gargawa daga baya sai lafazin ya samu ma'anar wanda ya taka wani mataki a karatun alƙur'ani a tsarin karatu a ƙasar hausa wataƙila ko yanzu to asalin kalma ce ko kuma tasirin wani yare ne da za a ka tattanta ya koma ƙarfi ko kuma wataƙila tasirin alayyar wasu ne da suka taɓa tsintar kansu a wannan yanayi suke ta'amuli da asalin cutar da ake iya afkawa kan shi ne wannan ba misali a ce ko suna wasa da kura ko wasa da mutum kuma ga sun kai wannan matakin sai a ce musu Allah amma yau da gobe da gobe yau da gobe kan gangarin tana nan tana nan tana nan sai zo ta ɗauki kuma wani salo misali idan ta je makarantun kwana na mata suna yin duhun garbi har da ta nufi da garbi shine shi wani namijin da ba malami ba ba ma'aikaci ba mai shigo da ka'ida ta ce masa garbi wataƙila da garnan tun da yawanci masu shigowar suna da ƙarfi sun kuma matan ƙarfi ko kuma kalmar ta sake ɗauka wata ma'ana ta katon abu wani babban mutum sai a ce masa karjin mutum har za ka ga mata suna ta kuriya da ita kalma a ce ka ji shi da wata garbiyar murya ka ji wata murya ta gargawa saboda aman kalmar yana za ka wata sabuwar ma'ana kuma hakan ta ci gaba da tafiya a haka kusan yawancin yarurruka suna da wannan ko larabci ma haka shiga cikin alkasa'i na ibn zilli لا أقول المؤمن إذا دخلتم تؤدي في أوكر مع نفسه إذا دخلتم تؤدي في أوكر مع نفسه بنتكين أنا علم اللغة من جلسي سوحي وحتى ذلك فيما سمودا ولانا جن كلمة أجا كمان تاي كما دو سن كمين لم تاتوتي سورة سورة أصحاب الحجر الله يتبع أغسطه صيحة المسلمين duk tsawon nan da aka yi wata mun babba da labari a baya ta zo ta kama su da asuba da Allah ya aiko a sabon nan Allah ya aiko musu da tsawa amma samudu ko uhli ko da ta tsawon da ta zo a sai da ta su gaba ɗaya aka gama su wani kafa abin ko da ta tsaya da imani da annabi kama amana an yi ma kayan yarfibu wannan tsirfar da suke yi sana'ar da suke yi ta tsere gidaje daga duwatsu da wayewar da suke ta a ta wadatar da su komai ba lokacin da azabar Allah ta yi ba azabar Allah ta zo to ka ta abu da kake takama da shi a lokacin juyawa zai iya ba ka, ko da mutane ne barin ka za su shi irin irin idan ka ɓatar da su ka ɗauke nauyin ƙasar da su da kuma nauyin ƙasar ka kai da Allah ya shi وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الله يداو يتبع رجاء النبي صلى الله عليه وسلم أشوابه كما هل يسمي السيبة في إلى أبن الجسد سمي لك السيبة إلا بالحق في جسدها من تنتمتع ومن إياه ومن يدى منفعه domin saka tsari tsarin kuma shi ne gaskiya dole a bi mu abauta mana a yi mana yadda muke so idan ba haka ba ko inna sa'ata la'afiya lallai alkiyama tana nan kan hanya tana zuwa kamar ta zo tsakatin ta haƙuri haƙuri mai kyau wanda babu rafi ka sau da kai rabu da su daga dukkan abubuwan da suke gaya maka misalin su akwai ranar kin dillanci ita ce ranar alkiyama inna rabbaka huwa al-khallaq lallai ubangijin ka shine mai yawan halitta a cikin halitta sai kan halitta muni yakan halitta kafiri yakan halitta mai da'a cikin mummunai yakan halitta mai sako wani a ciki akwai ishara akwai bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'annan mutanen da suke karyata ka wasu za su haiku wasu Allah zai halicci wasu daga kasan su inda sun kuma za su mutu kuma ga shi a cikin su ma Allah ya sa wasu din ya sanya imanin a cikin zukatan kamar a zinnan wannan Abu Sufyan a lokacin yana cikin wanda suke kwananta gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ga shi nan ya zo ya musulunta har yana cewa da ani ya da'i gairu nafsi wa zallani ila Allah man qarratuhu kulla matarati daga cikin ya zo ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'alim Allah mai tsarin sani ne ba wani abu da zai faru a gaba wanda ba sai Allah ya san shi yanzu duk abin da ke faruwa da sanin Allah na haka sai hakuri ta kyale ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin makawai ya yi ya yi ya yi lallabi ne sila alaihi الذي نزل عليه ذكر إنك wannan magana da suka faɗa mu kuma tun a cikin wannan a farkon a farkon sura sai ubangiji subhanahu ta'ala ya sake maimaita gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah ne ya saukar masa da alƙur'ani Allah ya ce ni ولقد آتيناك سبعا من واتو وإرسو من المكان كم أبوان لأكي يوان نانا تاو والقرآن العظيم من هو كما القرآن من جرما خسوحا عند سنة يا أيها الذي أنزل إليه الذكر ان لمجنون لما المطلع يا أبو الله تعالى مجنون إذا أبو الله تعالى جبل المكان wato abin da ake maimaita shi in an yi a koma a sake maimaita shi shi yasa irin abin da ake kaɗawa na garaya saboda ana sanya masa a ƙara sanya wani a ƙasa in aka taɓa nan sai a taɓa nan shi yasa ake ce masa shi ma almasani wato sai a ce musu almasani shi ne a irin jarayar da ake bugawa a taɓa wannan ƙarfiyar sannan a taɓa wata ƙarfiyar sai ta ba da wani ƙarfi na daban ayyuhar la'ir fil masani ya kai mai wasa da molo ko kuma ya kai mai wasa da garaya suna cewa garaya suna cewa molo shi ma almasani asalin kalmar almasani in ce asalin jam'i ne na masna ko kuma jam'i ne na musanna abuwan musanna musanna musanna kuma shi ne abu ga shi ga kuma shi to jam'in ta kuma shi ne almasani sai zan ci wannan Qur'an din da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yawan maimaita su don haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce to suratul fatiha ake yi domin ita ce take da ayoyi guda bakwai kuma kullum mutum yana maimaita ta a sallah karanta ta a salloli biyar ɗin nan baki ɗaya in bai yi ta a cikin sallah ba sallar sallah ta yi wannan shi ne ko ita ce kuma magana mafi inganci wasu mutane a jami'i na masana shi kuma masana ɗin abin da yake nufi shi ne wato a wato majjari ne asalin ta majjari ne wanda yake abin da ake nufi shi ne a utlukan masdar ala alasmin mafu wato majjari ne amma sai aka karɓe shi da sunan ismin mafu wa ala zalika sai zanto almasani din su ne manyan manyan wani wanda suke da dogayen ayoyi akwai iwal bakara da ali imran da lisani da ma'ida da an'am da a'raf da a'raf da kuma tauba saboda amfani ta kuma ayoyin da yau da nan ayoyin da ya fi wannan suna an wannan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta a gare shi wannan sunna ra'ayi ta guda biyu da suka fi shahara a cikin ayyukan malaman tafsiri wasu daga cikin su an yi musu riwaya akwai asar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke nuna tabbas manzala kuma ya taɓa faɗar cewa sabon nasani shi ne kaza Daga cikin akwai hadisin abu hurairah Allah ya ƙara ta a gare shi inda ahmad wa ghairihi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya taba gaya wa Ubay ibn Ka'ab yace inni uhibbu an u'allimaka suratan لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها يقنع في القرآن وتسورة جاء دائما أتم القرآن أتم التوراة الإنجيل الزبور القرآن أنا أقول في إيه يوكي إني أرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى أعلمها حتى لأنك كنت تقتل الوزن الخبر فلا تقتل الزيكات أنت yace can sai maza Allah ya kama hannuna ina mun magana ni kuma sai nake ta tsallaka ya lakai yana ta gaya mun kuma gangarin kafin da kan wannan abin da yake daga sai nake ta ɗan jinkirin fita can maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da kofar da ya na ɗan jaƙi ne sai na tsayar da da ta abin da ka ce kuma ga shi da ka fada mun ba in isa ma ta karɓa kuskura in ta zo sallah ne kake karantawa مثل na karanta maka suratul fatiha إن ذلك والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المكان إتتي السبع المكان هو القرآن أو القرآن العظيم الذي أوتيته كما إتتي القرآن اللي جمع من الأخبار shi za aka ce mata Alƙur'an. da Allah ya ce faqara umma ta karanta Alƙur'an. Allah tana karɓuwa a wajen ubangiji idan aka karanta mafi karancin karatun Alƙur'ani da fatiha a يتبدا الابو ولد الله تعالى جاء بعيش مزالة كما جاء الركعتان اللتان لا يكره فيهما احتجاج لم يتما kun raka'o'i biyun da za a yi a yi sallama ko ba a yi karatun Qur'ani a cikin su ba idajin wato kamar bakwaini bakwaini shine irin an da mutum ko dabba suke haika kafin lokacin cikar halittarsa sai ya faɗo mai matuwa bai gama fita ba nan mutum ma waɗannan suke fita ba shi ta ba za su cewa sallar da kamar da malin garau a cikin almuwa aka yi ta ba a karanta suratul fatiha ba hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghayr kama wato gutsarar riya ce akwai wato gutsarar riya ce gutsarar riya ce gutsarar riya ce akwai gidi a cikin ta akwai gidi a cikin ta ba ta cika ba khidaj da khadij da khadija da kudai duka asali daga dabba ne akuya ta haifi ɗan da bai gama bai gama lokacin cikin bai kai lokacin haihuwa ba saboda laraba kuma sun san akan haifi mutum a irin wannan yanayin kuma in an haife shi yana zuwa da wani yanayi ko na kwakwalwa ko na wani abu mai kama da haka idan an haifi masa a irin wannan yanayi sai aka masa kadiyya an haifi namiji a wannan yanayi sai aka masa kadiyya ko da wani sai bakwai amma ba dole sai in a watan bakwai din aka yi shi ba ko kasa da haka ne in dai har ya zo da rai amma an haife shi prematura shi ne kadi alkadiji shi ne rashin cika alkurin haba amina misali na ƙur'an da abu ana nufin al fatiha haka ya a cikin sahih bukhari da wani hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla Allah ya kare da a gare shi ko na kuma sallah na sallah ko zara sama ya kirawo ni يقول يا أبا سعيد بن الم... يا أبا سعيد بن المعلى كتبتين آلب من أمثال كتبنا كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزونا كاوتنا كل ذلك ليس أنا كراك بقى أمثال كتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله سبحانه وتعالى كتب يقول لك إيمان وكيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كرم الله لنا النبي لم Allah da annabi kowanne ya kira ku zuwa ga abin da zai tabbatar muku da rayuwa ba sai sai su ka tsaya zan koya maka wata sura wannan sura ita ce mafi girman surori a cikin alƙur'ani kafin ka bar masallacin nan da sai kama hannun hannun abu sa'id ibn mu'alla da ya ga kamar abu sa'id zai fita sai ba na ce masa zan koya maka wata sura ba الحمد لله رب العالمين وهي السبق المثاني والقرآن العظيم الذي أوتي فهذا ما يعني أنه مكتيا السبق المثاني إن سنة من سورة الفاتحة ومقنا عند سورة تين أكن سبق المثاني إن سيواشيني وإنسان سورة لكي تفعله akwai asar na tauban duk da cewa bai kai ingancin wancan hadisin sa'id ibn mu'alla ba amma dai ta'alatu limati ya musulman banzara kuma yana cewa inna Allah ta'ala afani sab'a qiwal makana saura. Allah ne ya tashi a cikin Qur'ani sai ya bani surorin nan guda bakwai su kadai sun yi a saura. wa qani al-mu'min makanan injilci ita kuma injila da ya aka tattare ta to surorin da suke da aya ɗari zuwa sama su ne a madadin ta wa tsani makanan zaburu al-makani akwai kuma su surori da ake kiransu al-makani su kuma wani subhanahu wa ta'ala ya bana su a madadin al-saura a madadin zabura wa qad min rabbil mufassal abin da ya rage al-mufassal daga suratul hujurat zuwa ƙasa to innan kuma Allah ya ba mu su wanda babu wani annabi da aka ba shi kasan kwatanci da wannan da aka tattata Qur'ani akwai akwai al-asiyar akwai al-ni'im akwai al-makani akwai kuma al-mufassar kaga ana al-makani din sune surorin da suke da ayoyi a kusa kusa kusa kusa wanda suna da sauki ana yawan karanta ana yawan shi za aka kira su da suna al-misani ba ta kai ta duka ana magana ne akan qur'anin da Allah ya ba mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ko shakka ba mu. akwai wasu wurare da Allah ya zaba a cikin al-qur'ani da Allah ya ba mu labarin cewa shi ne suka kuwa kamar a a'zamu sura a cikin qur'ani shi ne suka fatiha a'zamu aya a cikin al-qur'ani ita ce ayar ayatul kursi haka lalle akwai tafadu na girma حتى كان كان آية مسؤول القرآن نعم في الله لا تهتم عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فلا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل النذير المبين الله يقول ولا تهزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا kada ka saki idanuwanka ka kalli ka yi duba zuwa da abin da muka ziyar da na nau'o'in jinsin jin daɗi ko kuma su a nau'o'in yanayin tsakanin matansu da maza mazajensu kamar da muka fassara a cikin ayat surat al ما متعنا به ازواجا منه كل اشكالا منهم الحكم اشكالا من النعم التي انعمناها عليه كذا كي جوبا جوبا نصاري لكن انا انت انا ما كان ما كان كم آية ترتقاها لنبتلهم فيه عن من أجربت لشي ألا أنت ولا تحزن عليهم حتى تولي بكم في أتم بكم إيماني لك لكم الشيء واكتب جناحك للمؤمنين sannan kuma duk inda kake ka sassauta yanayinka ga muminai da zan to muminai suna samun sauki a wajenka ka ƙaunace su ka kasance tare da su ka sauta musu zance ka tausaya musu wajen shirin zuwa ga Allah fakkul jana ina ya ce an tawaru domin tsuntsu idan ya yi sama da ya fi kowa in yana so ya dawo ne da mutane sai fara sun sauke su ta مشينا الآن في وقت الجناحة للمؤمنين وقل كتب وجام فإني أنا النذير المبين والله يهدي كان من يقرقين وندي اللي بينا الدلالة نعم كما أنزلنا على المقتسمين الذين كما أنزلنا على المقتسمين الذين يجعلون مع الله إلها الآخر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الله يسير لما تقول إن آه، ولقد آتيناك سبعا من المثل كما أنزلنا على المقتسمين كما يدرك توكر وحي من التاسم جاء المقتسمين متعن دسكي حركة أبن لمك توكر مصر سوى الذين جعلوا القرآن حزين وإن سبحة حركة لتعقل لأك توكر مصر أنا على القرآن المقروء عزيز وتسيد مكشي كشي أتلي معقول من العبا مفرد عبا kiza ɗin kuma ma'akudun ne min al'ubu sai yanayi na karfe ya sa aka mai da shi kiza wato sun mayar da littafin da aka saukar musu kashi kashi sai su imani da wani sai su yin imani da wani wannan kuma suka ce da yahudawa من الله سبحانه وتعالى يجي وما قدر الله قدره إذ قالوا ما أنزل الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا

mun gani a cikin littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa akwai harafin kaza ba kamar da ibn Jarir ya rawaito cewa wannan aya ta saukar ne lokacin da Annabi sallallahu ya ga wani habarun min ahlil yahud ya ci kuɗin haram ya yi ƙiba shi ne zaɓar sun haikar da shi ke cewa an duka kalla hal ta jiru fi kitabi sun ƙaura Allah inna Allah ya kira wani da ni ba ka samu a cikin littafin boko wacce Allah baya san malami wanda kuma ya tara kiba ta har yace ma anzara Allah ala bashar min shay Allah bai saukar da komai irin wannan ba amma akwai fa amma da abin ya taɓa shi sai maza ya kauce kala ta in sallama anzara Allah ala bashar min shay har ka gaya musu ya rasu rasulullah man anzara al-kitaba alladhi jaa bihi Musa to ba kuka ce Allah bai saukar wato wai saukar da littafin da annabi Musa ya zo shi nuran ko ganin nan. wanda haske ne da shirya da mutane kaji alunahu karatuka ko kuma da shi kalle kalle takarda takarda su budunaha takaddun da kuke so sai ku bayar da su wasu kuna kabira sai ku koya da yawa kaga ja'alu qur'ana ai al-kitab al-maqru'a idin ay juz'an juz'an dan ku koya wanda ba ka so kuma ku bayar da su insha Allah sai a batun da za mu fita da kuma ba الذين جعلوا القران عيدين وان عيدين اه واتو اه وان ملحق نبي الكلبي المغلقه قال الذين جعلوا القران عيدين وان سنسمع القران يوازن عيدين واتو كشي كشي حتى حتى كما تقول اه سوء المستثمرين الذين جعلوا القران عيدين ba ana nufin wa'ancan yahudawan na nesa ba a gida ne alwalid ibn al-mughira wata rana ne ya taɓa tara shawa. ya ce musu kun ga hajji ya taho kafin hijira ne ya ce mutane za su kawo hajji muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa zai dinga karanta yana tallafa musu wannan addini ku zo mu ɗauki ra'ayi guda ɗaya game da abin da ya shafi alƙur'ani ne ra'ayin shi game da shi haka sai suka haɗu suka ɗau ra'ayi guda ɗaya sai aka kakkace mutane a hanyoyin da alhazai suke shigowa cikin maka idan suka haɗu da mutane sai su dinga sai musu kakku imani da kakku da wannan qur'ani fa huwa sihir wasu kuma su ce fa huwa shi'run waƙa ce wasu kuma sai su ce fa huwa kalamun majnun da zantan mahaukaci ne wasu kuma sai su ce qaulu sani zantan boka ne kuma yake a kafirin awwal nakkasabaha ai wato tatsiyoyin mutanen farko ne aka yi masa shifta ya kwafa ya biya ya rubuta a tsakkabi qur'ani anwa'an sun kakkata alqur'ani anwa'an wasu sun ce majnun kalamu majnun wasu ce kalamu dani kalamu da'if kalamu wa'if wannan shine ma'ana ja'alul qur'ana ilayhi al shine kakkata abu تسموه تدرب wannan ya karɓo ɓangare kaza wannan ya karɓo ɓangare kaza wannan ya karɓo ɓangare kaza wannan mutanen kuma su su goma sha biyu ne akwai hanzala ibn abi sufyan akwai utba ibn rabi'a akwai shayba ibn rabi'a akwai al-walid ibn mughira akwai abu jahl ibn hisham akwai al-aas ibn hisham dan uwa abu jahl akwai abu qais ibn al-walid أقول قيس بن الكاتب أقول زهير بن أمية أقول هلال بن عبد الأسود أقول الصائب بن قيسي أقول النضر بن الحارث أقول أبو البختري بن هشام أقول جمعة بن الحجاج أقول أمية بن خلف أقول أوس بن المغيرة وإن السنة وإن ستة الله مؤكد من تركيه جراد المتقدمين الذين جعلوا القرآن عزيزا wannan kuma a fassara za ta iya ɗaukar waɗannan ɗin kuma ta haɗa da waɗannan ɗin gaba da ce zama al-muqtasimina yahudawa ne da kiristoci waɗanda yuna ba'd al-kitabi wa yuna ba'd sannan kuma qurayshawan da suka yi wannan alladhina na al-qur'ana fi wa an zarge su akan wannan abin da suka kasance suna yi Yalla ya ce ni فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ amma kanu ya'malu Allah ya ce to na rantse da ubangiji ka wannan aikin da suke kada sai mun kan duk ranar gobe da kiyama abin da suka kasance suna aikatawa اصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين Fakta ji masu umar, ka fito ka ƙaji gaskiya da abin da ka umar sai ka ko ka gaya wannan aya ita ce ayar da aka sauko da annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ce ya fito ya fara ya ci gaba da bayyana da da'awarsa a gaban kowa domin daga kan wannan ayar sun je zaman rangwamin a dinga koyewa saboda tunanin kada wasu su kawo farmaki ko wani abu da ya kare yanzu an sai farfa ne masu kuma su fito kan ajiye gaskiya da abin da aka umarce ta shi ibn ishaq a cikin wani dogon asar da ya rawaito cewa amara Allah rasulahu sallallahu alaihi an yarda bi ma ja'a wa an kira mutane game da wannan addini wa an yad'u ila Allah ta'ala wa kana rubbama akhfa a shaya wa qadara bihi ila an umira bi izharihi thalath sinina min mabadi da lokacin yakan an kada kafa akwai abubuwan da ya fito da shi to har sai bayan shekara uku da aiko shi Allah في التنبيه ya ce masa fasta alina su umar wa a'arif anil مثلا وأمر عشيرتك الأقربين واقصد العاقل من تبعك من المسلمين وقل إنني أنا النذير وقل إني أنا النذير وشيك أن تألت وأعرف عن المشركين أيضا زاد المشركين حركة كتداني يا أي مكان السياسة وصلت يتعاون بألا تسلم فرمتي وذات مثلا بقى وإهدم kamar da alhari ibn haikala da al'asu ibn wa'il da al'asar ibn abdi yahud da alwalid ibn mughira suke wanda Allah sama Allah ce inna kafaina al-mutahidin kwantar da hankalinka mu mun cikar maka da sharrin masu yi maka ingilanci ya haka ba za su cutar da kai ba babu abin da za su iya yi maka kuma dukkan su sai ga cikin halaka kafin badar kamar yadda aka rauto da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ce innal kazina samaniya wadannan masu yau za a sa izinin su tabbas ne akwai al-walid ibn al-mughira akwai al-aswad ibn al-muhtalib akwai al-aswad ibn abd yaqut al-asif ibn al-arif ibn abi ibn sa'd da abdul da abu jama'a shi ne abu jama'a shi abu da shi ne abu jama'a to dukkan su kuma wasu mutu kafin dagar da rashin lafiya wasu kuma wata jarabawa ta fara da kuma idan ka tafi na ka tsaye na kan mutane lallai mun shirya mutukar muka da shafi ma'anin ba su matsala to haka da duk wanda Allah maka cikin jirgin ya sa shi a cikin wannan sirba ta da'awa ya fito fili ya kuma kira zuwa ga addini Allah yana kira zuwa tauhidi da kuma kyautata ibada da roƙar Allah subhanahu wa ta'ala Allah na fasikun sarki ya isar maka da shirin dukkan masu yin sarki ya lafi ne suna da nuna da abin Allah da ya haka waɗanda suke bauta wa Allah a suke bauta wa wani Allah ko ala da Allah ko su kayan bautar Allah su bauta wa wani Allah wanda ba zai da bautar Allah da yanzu Allah ba zai tafi wannan da ta ba ba sau da ya alamuna da sannu za su san munin abin da suke aikatawa ranar alkiyama

kirjinka yana tsuntaka bima ya kuluna da abin da suke gaya maka na faɗaƙen maganganu suna ce maka kaza suna ce maka kaza suna faɗa wa Allah kaza suna faɗa wa Allah kaza to da galibi ka shakkir bi hamdi rabbi ka ci gaba da tasbihi tana haɗawa da zuciya da ubangiji ka wa kullina sajidina ka kasance cikin masu sujada da bauta wa Allah na'am وأمر ربك حتى يأتيك اليقين وأمر ربك قبل سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين حيث زوى لك عند المسوى اليقين شيء المسوى لا تزور الله صلى الله عليه وسلم babu ko ɗaya ko alama ne zuwa cewa a wani lokaci da su zai المراد باليقين كما تظاهر أخبار المفسرين في هذه الآية من الأسماء آه، منها كثيرة تزيد شغل بعض المسلمين الآن الحياة وكيف يبيان كما يبين كثارة كما أن في كفرة يا قام تشمل من سورة سورة الحجر في آية 99 تعقلنيك لمقبين فيها أكثر المفسرين يقولون أن تعطيني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر da amana da aka dora mana na wannan tafiye ta na ɗaya tara muka fara a karatun dare daga suratul ibrahim harfanta zuwa ƙarshen suratul Allah ya taimake mu haɗa surori guda biyu da abin da Allah ya kare mana a karatun nan ba kuma daga ƙarshe ƙarshen suratul maryam har zuwa ƙarshen suratul a wanda Allah ya mu kowace aya mun tsaya kan da mun mun fassara mafarajar ɗinka, kuma mun fassara ta a jullace ko mun yi iya ta kokarin wajen fasar abin da za a iya fa'idantuwa in aya tare da haɗawa da darussa na aƙida da darussa na fitu da darussa na lugha da darussa na rayuwa wanda ɗan adam zai ɗauka a matsayin shari'a muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu kai ta wannan nauyi a wannan shekara a ta sauke nauyin kuma shine amanar da aka tsora mana wajen yin tafsiri da kuma numfarwa a tsawon shekara uku da ake aiki malami zuwa gari ne. Alhamdulillah tun daga shekara ta dubu biyu da ishirin da uku na zonin tafsiri a Sokoto na dawo da ishirin a dubu biyu da ishirin da hudu na dawo da ishirin da biyar da kuma Allah ya kame na ishirin da shida. Dukkan alamu wannan nauyi nawa ya kare kuma wannan amana da aka bani ta kare zaka ga rubuta rahoto kuma in tura wa kungiya a tare da godiya ga Allah madaukakin sarki awwalan wa akhiran sannan kuma da godiya ga kungiyar jama'atu da su fi da kamata sunna wannan jihar mai albarka ta sauƙaƙo da kuma godiya ga daukacin mahukunta na wannan jiha albarka da kuma daukacin jama'ar musulmi baki da bisa haɗin kai da aka ba mu a tsawon wa'annan shekaru guda uku wanda muka yi karatu a cikin nutsuwa da karramawa da kuma ladabi na sauraro da kuma ƙarfafa gwiwa kuma da aka sani ƙungiyar jama'a su za su biya da suna cikin ta saba tana tura malamai a garuruwa da ƙasashe daban-daban domin gudanar tafsirin azumi kuma galibi ita ƙungiya tana ƙarfafa wa malaman da su kawai za ka turo su garin da babu malamai irin su so da dama kamar yadda ni nake ji har a cikin ta kamar mutum ya ko ya zo farko kuma sai zai zo ya koyar da karatu kamar mutumin da ya ce fa da dino ne ya tafi kai bara zai je shi ba wa inna wa mun yu'ti qasa'ibu bil da indana mutadda'in mutadda'in kamran ila ardi ba bari ne na malamai kari ne na ahalus sunna kari ne na masu jajircewa a kan al'amarin da'awa idan da ni labari nake ji a waɗannan yan shekarun na tabbatar da gaskiyar haka kuma tun daga zuwan mu mun zo da alamar abdul karim a kwanga Allah ya ƙara masa lafiya a shekara ta farko shekara ta biyu kuma ni da alamar ma ala da rashid sulaiman da ya haka shekara ta kuma shekara biyu muna tafiya tare da shi babu abin da muka gani sai alkhairi daga jagorancin kungiya na jiha أنغران مجلس المعلمين أنغران آغامي أنغران السوشيال ميديا أنغران دبور جامعي أي نونو إنديا مي ألسكا مطمئن أنغران مسانين غريبا منجا قونا منجا فاتن الخير منجا كارمسي وشويا وكما جرم ماوا كتار الأرسون جيوا أم وانا أيكي لبقلوني يو إن شاء الله نتي بمفانا دكم هذا تورنا أيكي لأفتوروني أفهموا أنه شيكرون بلاوكي zai yi wannan mu da ku ƙarshe kwata-kwata gaba ɗaya zai kuma yi wata ƙila Allah zai iya ƙaddara wata munasabar ta sake haɗa mu ina fatan da abin da muka gabatar na alkhairi mu ci gaba da roƙon Allah ya karɓa kuma Allah ya sa ya amfanar abin da kuma muka yi na kuskure ko rashin sani ana fatan Allah ya yafe mana kuma Allah ya gafarta mana yan uwa da suka tsaya tsayin daka musamman yan agaji tun da za su je su da su dawo kai komo wajen ɗauko mu mun zama tamkar zuriya ɗaya da ƴan uwanmu ƴan social media wanda muna aiki suna aiki mu gama aikin mu koma su kuma su gaba da aiki ba abin da za mu sai musu sai addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya su ta aure a cikin su Allah ya ba su mazaje na gari mata ya na gari marasa sana'a a cikin su Allah ya ba su sana'a dukkan su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan shi wannan karatu ba a rufe shi bane ni ne dai saboda uzuri na samu izini daga jagoranci akan cewa wannan shi shine tasiri na na karshe shi yasa za ga kudu muka sheka muka hanzarta muka kammala na yamma mu muka kammala na dare amma gobe Allah ya sani akwai malamin mu shehin malami da ta kurbo inda wanda yaya na ne ni kaina a madina ko da na je madina na tarar da sinima kurar dokin da mata ma yi to da sini ya sha ya huce dan yi na a madina kuma sun dawo suna ci gaba da gwagwarmaya ba cikin rai ba cikin kama wajen yaɗa wannan kalma ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin manhajin ahli sunnah wal jama'a al-kitab wa sunna ala fahmi sababil umma kuma cikakken dan saboda jagorori suka zaɓe shi a kan shi zai ci da wannan tafsiri har zuwa ranar da za a rufe wanda kuma insha Allah ranar da za a rufe ɗin da ke da tsinci lokacin ne insha Allah za a sanar da lokacin da za a rufe muna fatan idan akwai wani kuskure da muka yi sai a gafarta mana ba mamaki ya tsira cikin karatun akwai wani abu da zai iya faruwa ba da niyya ba wani ko ya ji kamar an tsokane shi ko an tsokane yaransa ko ya ga an masa izini wani abu na ƙuruciya duk da cewa za ka iya ganin dattijar da ƙuruciya amma e, da wahala ne ka samu dattijar da ƙuruciya nan na yarda cewa shekarun na hau kuma da gaban iyaye na nake da kuma amince malamai da Allah sai a gafarta mana mu ne a iya zama mu ba ganin wani abu ya ɓata mana rai idan ma kuma wani abu ya faru yi wasu domin ya kuma na fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da ɗaukaka wannan ƙungiya wannan majalisai na tasiri in Allah ya zama muna fatan duk malam da zai zo gaji wannan ƙungiyar zai zama khairu kalafin ne da kalaf insha Allah tabaraka ta ta'ala a fatan kuma duk wanda ya za a ba shi haɗin kai da kuma ƙarin gwiwa kamar yadda ake ba mu wannan karatun da muka yi ana ana sanya shi a tashoshi kamar haka na tsaya akwai a pejin mu pejin na kenan wanda ke ɗauke da suna na abubakar salam a gwala a an sa shek ne a farko akwai facebook akwai baban tv a youtube wani akwai audio mark ta duka karatu kan duka an sa su a ciki da an yi tasir za a gani insha Allah facebook ɗin akwai page akwai account kowanne ana samun karatu duka na to bayan nan kuma manara tv ina sa shi kullum da zafi karfe goma zuwa sha ɗaya na safe a lokacin ramadan sannan rima Radio tabbato ina sa shi daga karfe goma shi ma zuwa sha ɗaya daidai da lokacin manara sannan rtv tabbato suna sa shi karfe goma zuwa sha ɗaya na safe sannan sal tv suna tashi karfe tara zuwa karfe goma na safe sannan akwai platform na live manara tv tabbato a kan facebook kuma suna tashi suna tare da lokacin da ake yin karatu biyar zuwa shida da kuma tara da rabi zuwa goma da rabi sannan alu ya gode tv suna tashi karfe a nan takwas ke na karfe biyu zuwa uku na dare sannan kanawa fm eh, 105.5 a Kano, FM Kano, Kanawa FM 105.5 suna tashi karfe goma na safe. Na Ekuti FM a birnin Kebbi suna tashi karfe goma na safe. Sannan a Tap Radio Bauchi 99.5 suna tashi a jihar Bauchi suna tashi karfe goma sha ɗaya da rabi safe. Gombe Media Corporation Radio Gombe kenan 91.9 Gombe suna sa shi su ma karfe goma na safe ana ko karatun malamin shugabancin malamai malam umar imam umar mai damma shagari shi ma ana sa shi a karfe na rediyo karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya sannan karatun imam usman muhammad da bakin karfe a rima rediyo ana sa shi karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi na rana a sanarwar ƙarshe an tallafin da ake ake tarawa na asusun marayu ta hannun Usman Koguna wani bawan Allah ya aiko da safon naira dubu talatin a kan a tallafa wa marayu. Sai kuma zagayen da 'yan agaji suka yi jiya a sabana ban da nan unguwar rogo sun samu dubu goma sha biyar da naira ashirin. Sannan wata baiwar Allah na aiko da alƙur'ani musamman guda biyu da naira ɗari biyar tana neman a yi mata addu'a sai a sa cikin asusun marayu sannan wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar shi ma yana neman a sa shi a cikin addu'a kada a manta kuma asusun marayu yana nan a jari bank da sunan kwamitin marayu zero zero zero ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida zero zero zero ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida. wanda akwai kuma ƙarfin yakin Bodinga Alhaji Sahabi Goje da ya ba da naira dubu ɗari uku ta hannun Alhaji Ahmad Mu'azu Allah ya saka masa da kai. Ah, wannan aka ce Assalamu alaikum wata mata take neman a yi mata addu'a ɗanta ya ɓata kwana biyu ba a gan shi. To, za mu yi addu'a a gama baki ɗaya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 اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عنا وأغنى بفضلك إنك واسع المغفرة اللهم نور بالعلم قلوبنا واسع من بطاعتك أبداننا أبداننا وخلص من الفتن سرنا واشغل بالاعتدال افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان آه. واجرنا منه يا رحمن آه. حتى حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واصل حرب التسليم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك والثبات واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم نرجوك أنت منا الله أكرمت منا الدعاء Allah ka amsa mana addu'an mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka sukurta mu Allah ka gafarta mana Allah ka sanya san imani a cikin zukatan mu ka tsawa da zukatan mu da imani Allah ka nesa da kafirci a cikin zukatan mu ka sanya kama kafirci a cikin zukatan mu Allah ka sanya mu cikin sauƙin shiryayyu Allah ka sukurta mu Allah ka gafarta mana Allah dukkan wanda ya ke neman yi masa addu'a. Bayan da muka ambata a yau, wanda suka da sadaka a sa a tallafin asusun marayu a kuma a yi musu addu'a a waccan wadda yaron ya saka sauran mutane masu bukatu iri daban-daban da masu aiko mana ne musu addu'a akan matsalolinsu na rayuwa mata masu neman mazajen aure ubangiji Allah ka biya mana bukatun mu baki ya ubangiji Allah ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ba za mu iya kididdige bukatun mu ba amma kai ka halicce mu ka san su ka san mu Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka biya mana Allah muna roƙonka ka biya mana yadda Allah ya gada mana wannan haduwa ta mu Allah ya gada mana haduwar mu a aljanna Allah ya hukunta ayyuka abubuwan alkhairi a tattare da mu Allah ya raba mu da damuwa da Allah ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da kunci Allah ya raba mu da gazawa Allah ya raba mu da haya Allah ya raba mu da bashi Allah ya raba mu da hasada Allah ya raba mu da biyayya Allah ya raba mu da rashin nasara cikin al'amura ya rabu ni masu jarabawa Allah ka ba su sa'a masu neman admission Allah ka ba masu neman jari Allah ka ba ya ubangiji yadda haƙoƙi ke hannun mutane Allah ka kudu da wuce wanda kuma ake yin haƙi haƙoƙi Allah ka ba su yi marasa lafiyar mu na musulmai maza da mata ko ina suke Allah ka ba su lafiya wanda muka rasa cikin manyan malaman mu Allah ka gafarta cikin iyayen mu cikin abokanan mu cikin makwabtan mu cikin malaman mu cikin ɗaliban mu cikin masoyan mu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta mu malaman mu da suke fama da rashin lafiya da jinya kamar shugaban mu na kungiya na wannan jiha mai albarka da sakataren mu na kungiya da ɗaya daga cikin jagorin agajin mu na ƙasa sauran masu cewa a yi musu addu'a malaman mu Sheikh Malam Abdul Wahab Abdullah Sheikh Malam Yakubu Musa Hassan sauran malaman da suke jinya ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka sanya jinya ta zama kafara a Allah halin da ka san mu ke ciki na kunci Allah ka gyara mana ubangiji Allah ka gyara mana shugabannin Allah ka gyara mana zukatan mu Allah ka gyara mana tattalin arziki Allah muna roƙon ka ka sa ƴan aljanna ne ba Allah kar ka sa rabon wuta a cikin mu wanda yake fama da wani bakin aiki ko wani mugun aiki Allah ka gyara Allah ka dawo da mu kan turba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma kun wasalamu ala al-mursalin